Allah ya kiyaye to bayan wannan ba a taron suna jama'a taron suna da maza suke yi ranar bakwai dinnan, al'adu ne kawai da mutane suka azawa kansu taron suna da mata suke taron cin dafa duka da shan fate in ba a saka muku busasshen kifi a dafa duka ba ku tsine wa uban da duk wannan wallahi ba daidai ba ne eh, ba abin da ba mu sani naku ba kwarai da gaske insha Allah haka ne je taron suna in aka je taron suna aka kawo dafa duka gata nan farasol kamar an wanke kai sai ka ji ana cifa ana cifa ana zagi ba uban nan ma shege ko dan kifi ba a yayyafa mana ba oh ga bakinki kamar kofar doka saboda Allah a daina zuwa taron suna shehu usmanu ya ce ku hana matanku zuwa taron suna da gidan biki yawwa Allah ya taimaka